ashirin da tara da takwas ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da eh, tara ko muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta sallatar wannan sallah ta daya daga cikin salloli masu falala da yawa daga cikin malaman tafsiri daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu sun ce da Allah maɗaukaki ya ce ba da hudu billahi samil alim min shaytan rajim hafizu ala salawati was salati mu wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ce hafizu ala salawati was salati al-wusta ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah al-wusta lafazin al-wusta malamai kuma mata fassara iri biyu ɗaya fassara ta lugha suka ce sallah ta tsakiya daga alwasar wasu ta ce alwasfa min alfudla wato sigatu afdal ne wato sallah da ta fi kowace sallah falala na na isha da watanta daga cikin sahabbai suka ce hiya salatul asr ita ce sallar la'asar to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ko muna godiya gare shi da ya ba mu dama muka wannan sallah ta la'asar a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalar wannan sallah yana cewa wanda ya rasa sallar la'asar maka annama wa kira malamu wa ahla wanda ya asara sallar la'asar a cikin jami'i in ana so a auna a kwatanta a gwada asarar da ya yi to kamar mutumin da ya asarar ta ce gaba daya da iyalansa gaba daya sai tun da kake baka taba asarar ko kuma ba dukiyarka to in ka rasa sallar la'asar daidai yake da ce yau yi asarar dukiyarka gaba daya daga farkon kwabo da kake da shi zuwa ƙarshe wannan ya hada da kadara ya hada da mallaki ya hada da duk wani abu da ake cewa da shi dukiya wa ahla haka nan iyalai dangi iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa da mataye da sarkai duk wani dangi naka wanda za a ce danginka ne in mutum ya rasa sallar da asar asarar da yayi ya yi daidai da wannan muna kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu irin wannan asara wata rana Abdullahi dan Abbas ya rasa sallar la'asar a cikin jami'a bayan ya yi sallar sai yake ta da mutuwa aka yi min kone wata asara da tun mutane su zo suna yi mun ta'aziyya amma na rasa sallar da asar a cikin jami babu wanda ita ya nisuno da bakin ciki na wannan asarar da dai muna roƙon Allah Allah ya karba mana inda muka yi daidai ba mu lada mai girma inda muka yi kure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yawan masu albarka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau ranar juma'a akwai sa'atul ijaba wato wani lokaci da Allah yake karbar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa musulmi mumini da zai dace a wannan lokacin ina tsaye yana roƙon ubangiji wani abu face sai Allah ya bashi wannan abu annabi sai zo ne yace lokacin dan kankane ne kwarai haka idan da hannunsa yace lokacin dan kankane ne kwarai da gaske sallallahu alaihi wasallam to da haka yau din ake son mutane su yi jitihad kokari wajen yin addu'a Ko da lokaci ka samu dama kai addu'a malamai sun tattauna wani lokaci ne wannan maganganu fiye da arba'in kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad magana mafi inganci lokacin ina yanzu bayan sallar la'asar kuma shi ma can sakaliya da ake cewa dab da faduwa rana sai ibn al-musayyib imamu tabi'in Allah ya ji kansa yana cewa wata bukata bata tafa bujiro mun ba fate sai na kirdaji daidai wannan lokacin bayan sallar la'asar a ranar juma'a roki Allah yace da wahala ranar ta zagayo ban ga wannan bukatar tabiya ba to da kai ma masa barka mu amfani da wannan dama ranar tana da ko iri biyu farko tana cikin ayyamu ta shirya kwanaki masu kima masu falala bayan guda goma nan da suka gabata da kwanakin duniya bayan waɗannan guda goma da suka gabata to ba kuma waɗanda suka kai waɗannan ɗin kima da daraja to sai mai amfani da wannan dama wadda dama su asalinsu an so a yawaita adoya cikinsu da Allah ya ce wa zukurullah fi ayyamin ma'dudat kuma ina daga mafi yawan addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai wai ta wannan kalma wannan addu'a kai wai ka yi don Allah da sai ka ga al'amuran ka suna tafiya irin yadda ya kamata mai tsananin duniya komai da sai zafi da inda ta matsi mutane sai ka kai ba taimaka irin wannan matsar ba saboda me ka kankan da kanka ga Allah kana roƙonsa fi duniya hasana kyakkyawa a duniya fil akhirati hasana kyakkyawa a lahira wa kina azaban nar da neman tsare daga azabar wuta to wanda ko aka yi masa waɗannan abubuwa guda uku to lalle shi wannan ya rabota rabota da babu asara a bayan ta yanwa akwai buƙatu masu yawa kana da su a karan kanka ina da su a karan kaina kina da su a karan kanki akwai wanda sun shafi mu ko ni ko kai ko ke akwai wanda sun shafe mu sun shafe su sun shafe ku akwai wanda suna da alaka ne da mataki na rayuwa a matakin ko gida ko a matakin unguwa ko matakin gari ko karamar hukuma ko jiha ko ƙasa, ko ma yanki nahiya ko ma duniya gaba daya yawa muna faɗa halin da musulunci da musulmai ke ciki a halin yanzu jama'a mu yawaita yin addu'o'i a kawunanmu ga 'yan uwanmu ga duk wani abu kowa ya ringa yin addu'a wa kansa kuma yana yi wa 'yan uwansa to sai kai ta ganin ansar addu'a ta yadda ma ba ka zato annabi ce duk da kai wa ɗan uwanka addu'a a bayan gidansa Allah zai halicci wani mala'ika sai ya ce wa bil kai ma abin da ka roƙan masa Allah ya baka mala'ika ya maka addu'a to da haka jama'a mu yawaita yi wa junan mu addu'a ka yi min addu'a bayan ido na in yi maka a bayan idanka ki mata a bayan idanta kowa ya ringa dan uwansa addu'a a bayan idansa in kai kayi da bakinka da yana cin ina ci ina sha ina yin haram ina yin ƙarya ina kazafi ina kaza ina kaza Allah zai sa mala'ika yi maka addu'a bakin mala'ika da baya ƙarya da baya munafunci baya kazafi baya sharri ba abin da bakin sai sani sai batan Allah sai halal sai abinda yake daidai da aka mai yawai yi wa junan masu yawan wa masu albarka kuma hausa suka ce kowa isha inuwar gemu ai bai kai makogwaro ba abinda ka kasa ganewa na kasa ganewa ke ka kasa ganewa shine a duk lokacin da muke cewa ni bari wa kai na abu ko ba wace yace hana wani hana kai lokacin da ka dage kai kanka ko za ka yi wa addu'a kana takaita wa kanka amsa addu'a ɗauki wani method wani salo wani manhaji wanda manzo Allah ya baka yi min addu'a bayan ido na ne maka bayan idan ka keke ya bayan ido kowa yi wa dan uwansa addu'a bayan idansa sai a ringa ganin amsawar addu'o'in ta inda ba a zato sai kuwa ringa zaton koma waliyi to nan kuwa an taimake ka ne da addu'ar waninka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu dora makan daidai Allah ya amsa addu'o'in mu ya biya bukatun mu ya yayi damuwoyin mu Allah subhanahu ta'ala ya karfafi raunin mu Allah ya azurta talaucin mu Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka cikin abin da ya bamu ya ji kamar gabatan mu Allah ya sa suna gidan rahama ya ba marasa lafiyar mu lafiya Allah muna roƙonka ka yi mana jagora ka zaura mu akan daidai ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah wannan kasa Allah ka kawo mata mafita Allah ka kawo Najeriya mafita halin da take ciki Allah ka kawo musulman Najeriya hali da mafita daga halin da suke ciki Allah muna roƙon kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي wa subhanaka allahumma rabbana وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله